zan ci amana ba wanda ya ci amana kyawar sona masoyiya ce mu goro duk abin kike so zan miki ki tabbatar ba na goro kalli samaniya ta haske na wata ke tauraro gane gaban ki da zan tsaro zancen kishi zan sauraro mai da ni ta mu na baki sisi ban taro in shagwaba ta more in ya kan soyayya na giya masoyina in ka bani masauki zan faɗa maka dukkan sirrina zafi ko sanyi ban buƙatar wata a ƙarfi